‘yan fashin daji na ci gaba da aukawa jama'a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya ko a cikin daren litinin ɗin wayewar garin ranar talatan nan. ‘Yan fashin dajin ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger, inda suka yi awon gaba da mutane goma sha biyu su mata da ƙananan yara, al'amarin da ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Alhaji Ɗallami Shadaɗi ya yi ƙarin bayani. Misalin ƙarfe ɗaya daidai yan bindiga suka kawo hari a cikin garin Shadaɗi. sun ɗauki mutane da dama shi Allah ya dai ba zai kashe ba amma dai sun ɗauki mutum goma sha uku da mata da maza gidanta da mata aure da kuma ƙananan yara 'yan mata haka suka tafi da su. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas kasuwar Garba ya yi ƙarin haske akan wannan hari na shada ɗin. Muna nan mu fara shawarwarin ta yadda za mu haɗa operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a ake wa'annan mutane a cikin su Rundunar 'yan sanda ta jihar Neja dai ta ce tana bincike akan wannan sabon hari domin kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Mande Bala Kuriyas ya ce ba su gama tantance ainihin abin da ya faru ba. A ɗaya gefen kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wani mai suna Alhaji Bashir Bashiro Abdullahi daga garin Bangi ta karamar hukumar Marigan wanda ta ce ya kware wurin yin garkuwa da mutane sannan daga bisani ya hallaka su kamar yadda kwamishina Monday Bala Kuryas ya yi ƙarin bayani. Kwakwaran ɗan iska ne shi na sosai baci da yana shi hada baki a sacin mutane ya yi ya riga ya kashe dan wani shi riga yadda cewa gaskiya ya yi confessional eh, bai musu ba ya ce ya yi wannan muka tambaye shi me yasa aka yaje wannan lalura don ya shi mai arziki ne da da kudaden sa suna karewa shi ya ce kai shi ba zai iya zauna haka ba sai ce zai shiga shi ma ya zama mai sata mata wato kidnapping a halin da ake ciki kuma gamayyar jami'an tsaron sun samu nasarar kubutar da wasu mutane 22 da daga hannun masu garkuwa da mutanen a ƙauyen Kuci ta yankin ƙaramar hukumar Muya duk a jihar Niger kamar yadda wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar Niger dauke da sanya hannun kwamishinan ma'aikatar Mr. Emmanuel Umar ta tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.